Thank you. alaikum salam ajin Allah ya harkoki ya jama'a ya dada zan shiga gida aka ce baka ashe kana ta bayan gida Allah sabbi <laughs> wallahi yana nan na dan tsani yana dan abin nan yau kwana uku kenan tunda al'amarin nan ya faru Nake ta kawai ke zuwa masallaci da wuri ko zan ganka Allah bai yi min da ka zo ko alaza wannan wani al'amari kenan wallahi yau kwana uku kenan da mata na ta haihu eh. to wallahi taimako dai nake bukata saboda yau ne kauri kuma wallahi ko kuɗin da za a ce kunu na ƙauyi wallahi babu shi nake so don Allah yanzu saboda Allah malam ilu ka san baka da aiki ka je ka auro musu yarinya ka zauna ka mata ciki tsaf Allah ya baka yi ma talala har wata tara ko da naira naira ki ajiwa ya da ila ya kamata ci ka ajiye kudin kunu ai wato malam ilu bambancin ka da wannan mahaukacin kaɗan ne daga taimako sai zama mahaukaci hakuri za ka yi malam ilu ka wuce don ni yanzu in ka gana ciro fitsari kawai zan yi dan abin da kake samu da kake yunwa a amma na ira a ci gaba da hakuri ai ku yanzu ka yanzu hankalin ka ai ba kwance ka ba mata ka tayi ai kai yanzu ba ka da tafin da aka sha wannan wannan abin ko ba a karka damu malam ilu karka damu ni ta ga tafiya na Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Mazaje ne.